ana se de gouverne ya karan te se irkul maran berendi irkul bana Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya a matakin shugaban ƙasa game da zaben ƙasar Nijar na shekarar 2021 Alhaji Bazum Muhammad ya gudanar da wani rangadin sada zumunci a cikin wasu jihohi guda takwas na jihar Doso wanda suka hada da garin Falmai, Gillage, Fabirgi, kankandi birnin gaure kwaigwalo harikanasu da kuma ingonga wannan rangadi na jagoran 'yan takarar jam'iyyar pnds tarayya alhaji bazin muhammad ya samu rakiyar ministoci dufitoci ma'aikata 'yan kasuwa da magoya bayan jam'iyyar masu tarin yawa a lokuta daban-daban da yake bayani akan muhimmancin wannan ziyara yakan bayyana dalilai kamar haka jama'a 'yan uwa wannan tamu ta kasance cikin al'adar jam'iyyar pnds tarayya na yi imanin zamanin da president isufu bai hau mulki ba <clears throat> shine cikin president na jam'iyyu duk gaba daya ya yi zauwa nan fabiji ko ina al'ada ce gare mu tun wancan lokacin mu je inda jama'a mu je inda muke da magoya baya mu je hatta ma inda ba mu da su da yawa domin su san mu domin su gane mu haka nan ne president isufu shekara ashirin ya zagaya cikin karkara ba inda bai aza kafa shi ba ya je da jawabin jam'iyyar pnds tarayya sanin kowa ne alhaji yusufu muhammadu babu ɗan siyasa na kowane lokaci wanda ya taɓa yin rabi ko kashi guda cikin uku aikin da Yusufu ya yi na zuwa karkara zagaya aje ko ina inda jama'a suke soyayya da amincin da ke tsakanin mai girma bazin muhammad da al'ummar ta ƙasar nijar a bayyana take kamar yadda aka rinka gani a cikin wannan tafiya ta sada zumunci ni na yi niyya in ci gaba kuma nikan ziyara jama'a duk inda suke yau da kwana kusan goma na sabke nauyin aikin gwamnati da yake wuyana na ɗauki duk lokacin da ya kamata domin nan gaba ba tare da kowace irin matsuwa ba in zagaya cikin karkara in je birane in ga mutanen mu daidai da wannan al'adar da na magana a kai na zagaya cikin gundumar falmai inda jiya muka yi ziyarci falmai da eh, gyallage yau na je fadigi na je kankandi kuma gashi na allah ya kawo ni nan gobe za ni ci gaba da sauran komin na gunduman bogoi a inda na yi duka magana guda ce ta cewa na zo muku zumunci ban zo da wani jawabi na musamman na siyasa da yake ba lokacin yakin zaɓe ba ne amma na zo jaddada irin al'adar tamu nan mu zo mu gane ku mu san ku ku mu mu san matsalolin da kuke fuskanta mu san zaman rayuwarku kuma a ko'ina an shaida mini irin abubuwan da muka yi kuma abin da ya saura shine yake da kyau in ka tashi tahiya ka san ina ne kashe kuma ina ne ya saura president isugu muhammadu ya ɗauki alƙawulla biya ya cika su in akwai abin da ya saura mu da muka gade shi insha Allahu Allah ya kama mu muka samu mulki za mu ci gaba da shi domin aikin ƙasa ba karewa ba yake. A cikin wuni uku ne kacal ɗan takarar jam'iyyar ta PNDS tarayya Bazum Muhammad ta ratsa dukkan ruwa dutsina da kwazazzabo dan ziyarar al'ummar wannan yankuna guda takwas domin sada zumunci. Kamar yadda ta gudana a cikin jihar Doso haka ne tawagar mai girma Bazum Muhammad take shirye-shiryen gudanar da wata sabuwar ziyarar a wasu ƙauyukan da ke cikin jihar Tawa wanda adadinsu ya kusan kai guda arba'in duk a cikin ayyukan sada zumunta na tawagar wannan jagora kuma ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya a shekarar 2021 mai zuwa